وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتفز قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا قبرنا مكة هو مدينة ناري هكرا دبو دا دا تليه دا أربعين دا تفر دا بقي wanda ya daidai da bakwai ga watan shida a girgon da watan biyu a girgoriyar ga watan uku a girgoriyar kalanda dubu biyu da ashirin da shida don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyatti a wanda idan abin wanda yake nan cikin fadar jihar Gombe a kan nan titin mai ta Yusuf sire a nan anguwar Bolari muna nan a cikin sura mai albarka suratul Luqman mai ayoyi hamsin da bakwai sannan ita ce a mai ayoyi talatin da hudu, ita ce kuma sura ta hamsin da bakwai a sauka daga sama ta talatin da ɗaya a kuma zeren giyar surorin Alkur'ani mun kwana a lamba ta goma sha ɗaya za mu tashi a nambar aya ta goma sha biyu na an ramma Yeah. ce wa laqad atayna lukumanal hikimata? Hakika mun ba wa hikima mun ba shi ilimi mun ba shi hikima mun ba shi azanci na iya isar da sako anishkur lillah don ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yashkur wanda duk ya gode wa Allah akan wata ni'ima da ya masa, ko ta ilimi, ko ta lafiya, ko ta imani, ko ta dukiya, ko ta mulki ko ma ta menene fa inna ma yashkuru li nafsihi wannan ya gode wa kansa ne ma'ana kansa yayi wa domin shi ka'idar Allah idan ka gode masa ƙara ma zai yi kaga kenan kai kanka kaiwa wannan godiyar ina fata fahimta Allah ya ce wa ista'azzana rabbukum tuna lokacin da ubangijin ku yayi shela ubangijinku yayi kwalala ubangijinku yayi kuwa jama'a kowa ya waiwayo na fata an fahimta da kowa ya waiwayo sai Allah ya ce la in shakartum idan ku gode mun akan ni'imomin da nayi muku la azidannakum wallahi tallahi sai na ƙara muku wannan lamun din lamul qasam ne an gane ko in ash-shartiyya in dai har kuka gode min in nan muku ta ni'ima komai kankanta ta komai girmanta kuka gode ba ku butulce ba ba ku raina abin da ne muku na ni'ima ba Allah ya ce ni kuma billahi allazi la ilaha illa huwa sai da ƙara mu shine la azidannakum wala in kafartum nan ma kuma sharadi ne in ku har kuka butulce mun ko kuka kafirce mun duk zai iya ɗauka. inna azabi to lalle azabata la shadidun mai tsanani ce gare ku Allah ka raba mu da azabar Allah da haka yake cewa wa man yashkur wanda bi ya gode idan Allah ya masa ni'ima musamman ni'imar imani ni'imar musulunci ni'imar bin sunnar manzon Allah ka ganka a cikin musulunci kirin kitin wani kuma yana ta yana kasan bele ka ganka a cikin sunna dumu dumu wani kuma yana ta yana tutar bele haka ne ko ba haka ba wallahi in ka gode wa Allah akan haka ka ci gaba da amfani da wannan to lalle lalle ka yi rabo ba dan kaɗan ba amma in ka rena wannan ni'imar ta musulunci ka rena wannan ni'imar ta ainihin wato sunna ka rena wannan ni'imar kana ganin akwai wani abun da sai Allah ya baka ne sannan ya cika maka ni'ima to gaskiyar magana kana da matsala in da ka tafi da wannan ni'imar har lahira baka samu komai ba da Allah ka yi rabo ko baka yi rabo ba ka yi rabo amma idan ka samu komai sai kuma ka tafi lahira ba wannan ni'ima ta musulunci da sunna ka yi asara komai ko baka yi asara komai ba ka yi asara komai ko in ce ya yi asara komai kawai da lamiri ko idan mutum ya tafi lahira babu ni'imar musulunci da sunna ba ni'imar tauhidi da aƙida sai ni'imar dukiya da ni'imar gidaje da ni'imar kayan alatu ba komai sai wannan na rantse da Allah ya tafka mummunan asarar da ba wanda ya asara kamar shi ina fata an fahimci magana da haka sai yake wa man yashkur wanda ya gode fa inna ma yashkuru li nafsihi to ya gode wa kansa ne wa man kafara wanda ko ya butulce fa in a fa inna Allah ganiyun hamidun lalle Allah madaukakin sarki ganiyun mawadaci ne ya wadatu daga tekun gode mar ne sannan ya zaman to ya cika ubangiji ina fata an gane ya wadatu daga tekun gode mar ne sannan ya zama buwayi gagara misali ko ku gode ko kar ku gode lam yazal wala yazalu huwa ilahu ilahu alalamin bai gushe ba kuma ba zai gushe ba shine ubangijin duniya gaba daya ko a gode ko kar a gode an. aw karhan mun ki komin yadda Allah dai shine Allah rashin gode masa da rashin bauta masa ba zai tada shi daga Allah ba ina fata an gani shine wa man yakfur wa man kafara wanda ya butulce ya kafirce wa Allah fa inna Allah ghaniyun to ya sani dai Allah mawadati ne Allah ya wadatu daga dole sai ya gode masa hamidun kuma shi abun godiya ne ko ka gode ko karka gode hida ma godadde ne idan kai baka gode masa ba akwai halittunsa suna nan sun fi dubuwa ne dari suna mar godiya in kai baka yi tasbihi don tsarkake sunansa ba baka yi tahalili don tsarkake sunansa baka yi takbiri ba da tahamidi ba to akwai halittunsa suna nan sun fi dubuwa ne dari sha biyar ɗin banza in ji yara su ba su ma da aiki ba irin ka bane masu yawo a mashin masu yawo a mota masu hawa kan layi masu zawa kan titi masu shiga facebook masu shiga tiktok ba irin ka bane su ba su san ma wata tsiya tiktok ba ba su san wata tsiya tugo ba ba su san wata tsiya menene whatsapp ba duk ba su san wannan ba su yi yusabbihuna al-laila wan nahara ne yusabbihuna al-laila wan nahara su tasbihi suke dare da rana la na ba sa kakkautawa da haka kai idan ka gode wa Allah ko kai tasbihi gare shi ko kai tahlili gare shi kai alherin kanka yake dawowa in baka yi ba ka rasa wata babbar ni'ima ka rasa wata babbar daraja da Allah yake wa bayi idan suka yi wannan ina fata an gane Idan takbaru idan kun yi girman kai ba kwa gode wa Allah ba kwa tasbihi ba kwa tahlili ba kwa takbiri ba kwa komai to fallazina inda rabbika waɗannan da suke gurin su waye mala'iku kenan sai ce me yusabbihuna lahu bil wan nahari wa hum la yasamuna suna nan suna masa tasbihi dare da rana ba sa kosawa kai dan baka yi ba to ba aikin banza bane wata laka ya girma sarki ina fata an fahimta dan ka fi sarki shekaru ba aikin banza bane me ka bi shi kuma dan ka bi shekaru sai me an gane magana da ke ko saboda haka wannan shiri to bari mu dawo zuwa ga ayan nan a karo na biyu da Allah ya ce wa laqad atayna luqman al-hikmata to ma huwa al-hikma da farko tukunna me ce hikima amma kafin nan waye ne luqman malaman tafsiri suka ce ikhtalafa salafu fi luqman malamai sun yi sabani akan wane ne luqman din nan hal kana nabiyan aw abdan salihan shin bawan Allah ne gari ko kuma annabi ne kam min ghairi nubuwa wanda ba ba shi da annabta ala qaulaini malamai sun yi maganganu guda biyu al-aktharuna ala thani mafi yawan malamai suna kan magana ta biyu dinsa shine ba annabi bane ina fata an fahimta ba manzo bane ba annabi bane ya zo daga abdullahi dan zubair qultu li jabir bin abdullahi abdullahi dan zubair yace na tambayi jabiru dan abdullahi man taha ilaykum min sha'ani luqman me yazo zuwa gare ku na labari da bayani game da sha'anin luqman da Allah ya ambata a cikin suratul luqman qala sai yace kana qasiran mutum ne gajeren mutum aflasa don haka sai aflas fassarar ba ta da daɗi amma dole mu fassara don haka aka rawaito kuma wannan littafi sahihu ibnu kafir kusan malamin yi kokari wajen tace maganganun kafin ya rubuta su ina fata an fahimta to amma dai wasu ruwayoyi gaskiya malamai ba su inganta su ba domin suna ganin cewa wanda duk za a danganta da cewa Allah ya magana a kansa bai kamata a siffanta shi da wannan sufofi ba malamai suka ce abinda ake nufi da aflasa shine wanda hancinsa bai da tsayi wanda bai da dogon hanci ina fata an fahimta to kaga wannan siffa ce wacce ba a so a danganta ta ga wani salihin bawa to sai dai ba wai suffar jiki bane Allah yake kallo yana kallon salahar bayi ne da kuma kasancewar su mutanen kirki ina fata an gane dan haka dan ya kasance akwai ma julaibib julaibib rajulun damimun kasirud damamati haka malamai suka ce rajulun ne damimun mummunan mutum ne bai da halitta ne kyau kasirud damama yanayin halittar sama ta kai makura wajen muni amma sanda Allah ya magana akan shi a cikin alkur'ani sanda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya tattauna akan matsalar dulaibi ina fata an fahimta kaga ashe kenan yanayin halittar sa ba shi yake nuna shi kaskantacce bane a gurin Allah ko shi kaskantacce ne a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an gane haka ga kissar zahir karanta littafin al-adabul mufrad babin da yazo magana akan mizahu rasulillah wasa da dariya da annabi ke yi wa sahabbai da zolayansu da yake da wasa yin wasa da zolaya ba laifi bane annabi ma yana yi karanta hadisin Anas kanin Anas yana da ƴan tsuntsuwarsa sai ta rasu sai ta mutu sai zo yana kuka sai annabi ya zo yana zole sai yana cewa ya aba umayr ma fa'ala nughayr ya kai baban umayr ina dan tsuntsun naka ne ba na tsuntsun ya mutu to ka san yaro da dan tsuntsu yana wasa da yana kuka to malamai suka kawo wannan a cikin babi na mizaya ko rasulillah zolaya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi to karanta wancan kissa ta fi wato zahir wanda annabi yana cewa zahir namu ne a ƙauye mu kuma nasa ne a birni ina fata an fahimta wata rana fi zahir ɗabi'arsa yakan zo madina cin kasuwanci to idan ya tashi zuwa sai siyo su ɗinya su kanya ina fata an fahimta da sauran kayayyakin ƙauye sai ya towa da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama nan ainihin wato abin nan ɗinsa gidansa to idan ya zo suka game da annabi suka gaisa ya karba to shi kuma annabi sai siya mara cincin kayan birni kenan ko da dan burodi <laughs> ga alarama ka za aka ce burodi duk wani bafulata ne sai hankalin zai tashi Allah daga an ce burodi ya san da ke ake wallahi tallahi to alarama ya dariya ya san cewa da sunaki wani <laughs> kun kasa yin kun kasa zolaya ta kun bar da kawai sai sulfar ku nake yi <laughs> an gane magana da ke ko to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya saya masa tinsin ya saya masa burodi sai shi kuma ya bashi to wata rana ya zo madina ziyartar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tafi kasuwa sai ya taho da wannan kayayyakin kauye da ya saba kawo manzon Allah da ya zo sai ya samu manzon Allah baya nan ya fita to sai bayar a gida yace a ajiyewa annabi a ce masa zahir ne ya zo gaishe shi bai same shi ba amma ya shiga cikin kasuwa zai je ci kasuwa daga nan zai wuce garin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya dawo sai ya zo ya samu labari a gida zahiri ya zo neman sa aka yace ga aka ce ga abin da ya kawo ya ce a baka annabi ya karba ya bare ya gyara ya sha kanya ya sha dinya ya sha kaza ya ba wa sauran iyalai yace to bari ya je kasuwa kuma ya duba zahir ɗin kafin ya wuce kauye ina fata an gane to manzo Allah ya taho kasuwa yana neman zahir yana ta dubawa layi layi can sai ya hango zahir ya kasa kayansa a kasuwa ya daga karanta wani littafin al'adabul Za zaka samu wannan kisa doguwa yadda imamu tirmidhi ya kawo ta Allah ya haɗa mu da shi a jannatul firdaus to ne sai ya samu zahir ya daga kayansa yana cewa wa zai sai wannan jama'a yana da kyau wa zai sai wannan jama'a yana da kyau yana tallata kayan shi da shi. shi ne sai manzo Allah ya lallabo ta bayan shi irin yadda dai ka sani mutum idan yana so ya zolayi wani ya rabo ta bayansa sai ya rufe masa ina idanu manzo Allah ya rabo ta bayan zahir sai ya rufe masa idanu ta baya sallallahu alaihi wasallam ka duba yadda annabi bai da girman kai mara amma kai ba kowan kowa ba sai toro kon banza da wasi mara ka ki shiga mutane ka daina mutane magana kai tatsimewa kana kumbura kana sattawa uwa wani kububuwa Allah ga masu daraja mana amma sukan sauke su don su nuna tarayyarsu da al'ummarsu ba don bai da kima ba don bai da daraja ba ba don bai da martaba ba shi ne ma shugaban masu martaba gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallama amma yakan yi haka don ya nuna kusancinsa da sahabbansa da ƙaunarsu gare shi na fata an fahimci magana ma kai ka ce ba za ka yi wasa da kowa ba ba za ka yi dariya da kowa ba za ka yi raha da kowa ba kai ta tsinewa mutane kana kumbura kana sacewa sai ka ce wata tayar mota Allah ya tawaki da haka annabi ya rufe mar ido ta baya to da ya rufe masa to ka san shi annabi Muhammadu tifta hayyan wa mayyitan ya rasulullahi manzon Allah ya mutu ko yana raye kanshi yake yi kuma shi kanshin annabi ba sai yayi wanka ba ba sai ya sa turare ba haka siddan annabi yana wucewa ta layin nan na rantsi da Allah duk masallacin nan sai mun ji kanshin manzon Allah dan haka zahir sai ya shinshini kanshin manzon Allah to sai ya shiru bai yi magana ba sai annabi ya fara cewa man yashtari al-abda man yashtari al-abda man yashtari al-abda yana nuna zahiri yana cewa jama'a wa zai sai bawa ya zai sai bawa wa zai sai bawa kaga yana masa zolaya tunda ai zahir ba bawa bane dan gari ne daga kauye ya fito ya zo kawo ziyara to amma annabi na zole ya sani yana mar wasa ina fata an fahimci magana to sai zahir da yadda annabi ya faɗi haka hei ya rasulullahi sai da ni za ka yi kuma ni dai za a sayar ya rasulallah ya ce to aini matsalar shi ne ko da za ka sai da ni ya rasulallah ba za ka samu kuɗi ba saboda ni mutumin ƙauye ne ban da ƙiba na fata an fahimta ban da nama ko a kura tanduwa ka saka ni ba zan fa haka ba ba ku gane alaran ma ba shekara da shekaru zai yau na famfa shi na ba shi kuɗi na ba shi waye na amma har yanzu har yanzu ran ma ya ƙi ƙiba jama'a ku taya na addu'a dan Allah ku sa da addu'a amma amma amma an gane shi ne zahiri ya ce wallahi ai manzo Allah ko sai da ni ba za ka kai ko sai da ni kai ba za ka samu kuɗi ba saboda ni mutumin kauye ne daga tinya sai goruba sai tuwon biski eh sai miyar kuka ba wani alamun kiba a ka tattare da mu dan haka ba za ka samu kuɗi ba sai manzo Allah ya faɗi wata magana sai ce lakinna anta indallahi ghalin sai dai kuma kai mai tsada ne a gurin Allah malamai sai suka yi underline din wannan furucin da manzon Allah suka ce zahir ya samu aljanna da wannan magana ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ah kai mai tsada a gurin Allah zai shiga wuta ba zai taba shiga wuta ba wallahi kuma bi nafsi hadisi rasulullah annabi ya ce maka kai mai tsada ne a gurin Allah kuma ka shiga wuta ba zai taba yiwa ba kalla wa albu kalla wa miliyu kalla ina fata an fahimta kaga cikin zolaya ne amma sai ya zamanto kuma dalilin haka ya samu rahamar ubangiji to haka akwai wata tsohuwa jama'a kullum tana zuwa gurin manzon Allah tana cewa rasulullahi a roƙa min aljanna wata rana da ta zo sai annabi ya ce bayar Allah da Allah ki tafi tsofi ba za su ga aljanna ba habba ai tsohuwa sai ta takwarkwashe ta ce la ilaha illa sai ta zube a kofar gidan manzo ce a ah, tafi tafi tafi ba ina nufin ke ba za ki shiga ba ina nufin tsotsi ba za su shiga ba sai an gyara ki an mai da ke budurwa an miki kwalliya an miki tas sannan sai a saka ki a aljanna ce haba ko da na ji ya lallai. <laughs> to Allah ba makar ka tsokano wata magana da Allah ya haka a <laughs> gane magana da ke ko to wannan shi ne saboda haka yan uwa kasancewar an siffanta mutum ko da daga cikin magabata ne da wata siffa mara daɗi ko mara kyau ba ita take nuna bai da matsayi a gurin Allah ba na kawo waɗannan kisohin ne saboda akwai maganganun da malamai suka yi game da siffar hi luqman luqmanul hakim Ina fata an gane don baka kai hankali nesa ba sai ka ɗauka cewa an faɗi wata magana mara daɗi game da shi kuma magana mafi inganci kamar yadda muka faɗa shi ba annabi ba ne shi luqman wato shi rajulun ne hakimun mutum ne wanda Allah ya ba shi ilimi kuma Allah madaukakin sarki ya bashi wato wato wato hikima sannan kuma ya bashi daraja da kima da martaba salihin bawa ne bawan Allah ne an ce luqmanul hakim a kissoshi da ake karantowa Allahu a'lamu bi sihhatil akhbar amma an ce mutum ne wanda yana ya tsumul laila wa yasumun nahara rayuwarsa gaba ɗaya ta ƙare yana azumi da rana da daddare kuma yana kiyamun laili sannan an ce lukuman yawo yake da dangwalinsa ya ɗauki ainihin wato canken dinsa ya ɗaura kayansa ya fita bar gidansa ya yawata duniya ya wa'azi sai ya shafa wata da watanni kafin ya dawo gida an ce yakan yi wata shida yakan yi wata hudu yakan yi wata bakwai yana yawon wa'azi gari gari sannan daga baya ya dawo gida ya huta na sati biyu sai kuma ya sake fita to a nan ne cikin wa'azin nasa ne ma har aka samo kissar shi wannan ɗa nasa da ya zaunar da shi yana masa wasiya yana masa nasiha wanda za mu zo mu karanta kissar a gaba an gane magana da ke ko to shine yake cewa daga abdullahi dan zubair qultu li jabir bin abdullahi na tambayi jabir dan abdullahi man taha ilaikum min sha'ani luqman me yazo muku na labarin luqman an gane qala sai yace kana kasiran mutum ne gajeren mutum aflasa mai ainihin wato hanci wanda bai da tsayi an gane minan naubati kuma ya fito ne daga nauba nauba wani gari ne wanda aka ce wasu suka ce a misra wasu suka ce a sudan wasu suka ce a palestine na fata an fahimta sai aka ce to mutumin can ne an gane wa an sa'id bin al-musayyib qala an samu daga sa'id dan musayyib akhir al-mutaqaddimin wa imam at-tabi'in qala yace kana luqmanu min sudan misra za a mashafira a atahu Allahul hikimata wa mana'ahu annubuwata an gane sa'id ibn al-musayyib yake cewa kana luqman min sudan luqman daga kasashen bakaken fata ya fito ko kace daga sudan yake za a fi fahimta ina fata an fahimta ko kuma min sudan misra daga garin bakake ko biranen bakaken fata ya fito ina fata an gane za mashafira yana da madaidaitan labba ina fata an fahimta yana da madaidaitan labba a atahu Allahul hikimata Sa'id ibn al-Musayyib yace a yadda labarin ya zo mana Allah ya bashi hikima ya bashi ilimi ya bashi karatu yadda yake iya wa'azi kuma ana fahimtar sa an ce in ya je gari yayi wa'azi da wahala gaba ɗaya mutanen garin ba su musulunta ba yasa Allah yace wa laqad atayna luqmanal hikmata Allah ya bashi hikima da iya isar da sako ka san ko a yanzu malamai daban-daban ne haka ne ko ba haka ba wani sai ya awa biyu yana jawabi baka san ina ya taso ba ko baka san ina zai mai ba zai sauka ba jama'a haka ne ko ba haka ba ne? wani kuma minti talatin sai ya gamsar da kai ka ji ka gamsu in ka in ka in ka musu haka kalli malam Jafar malam in yana tafsiri a cikin minti talatin zuwa arba'in sai malam jafar ya tafsirin ayoyi guda talatin kuma wallahi ka gane me ake nufi amma munan ga alaran masai ne ta jan kwaya uku ai ta yi iya a an gane ba a gane ba dai allahu alam na fata an fahimci magana amma shi da ke allah ya bayi cikin minti kaɗan malam sai ya gamsar da kowa to shine wannan yana daga cikin hikima da allah maɗaukacin sarki ya bawa shi wato lukuman yakan ainihin wato yi wa'azi kuma lokaci guda mutane su gane wa'azin ba tare da kamun tasha ko inda inda ba ba tare da wata matsala ba Shi shine sa'id ibn musayi musayyib yake cewa Allah matsaukacin sarki ya ba shi hikima mai faru ne Allah maɗaukacin sarki ya ba shi ainihin wato hikima wa mana hunnubu wata, amma Allah matsaukacin sarki ya hana shi annabta Allah bai ba shi annabta ba an gane maganar da kyau da kyau ko wa qala al-auza'i al-imam al-auza'i yace haddathani abdurrahman bin harmalata qala jaa rajulun sudun ila sa'id bin al-musayyib yas'aluhu fa qala lahu sa'id bin al-musayyib la tahzan min ajli anta aswad fa innahu kana min akhbarin nasi salasatun min sudan bilalun wa mihda'un maula umar bin al-khattab wa luqman al-hakim kana aswada nubiyan za ina fata an fahimta daga sa'idu dan musa daga imamul al-auza'i Allah ya hada mu da shi a aljanna yace ne abdulrahman bin harmala abdulrahman dan harmala ya bani hadisi ce yace a rajulun aswadu ila sa'id ibn al-musayyib wani bakar fata ya zo gurin sa'id dan musayyib yas'aluhu yana mar tambaya fa qala lahu sa'id ibn al-musayyib sai sa'id ibn al-musayyib yace masa la tahzan min ajli annaka aswadu kar ka zamu damuwa a ranka dan Allah ya yi ka bakar fata ina fata an fahimta fa innahu kana min akhbarin nasi salafatun min as-sudan domin akwai min akhyarin nasi afwan min akhyarin nasi salatatun min sudan akwai mutane zababbu da Allah yayi su kuma bakaken fata ne ina fata an fahimci magana sa'id ibn nusayyib ya ga wannan ainihin wato bawan Allah yace na farko bilal jama'a bilal ba bakar fata bane amma ai bilal yana da daraja aiko ya ishi bilal daraja da ya zama ladanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan kadai ya ishi bilal daraja ka ajiye sauran abubuwan duka ka ɗauki iya kasancewarsa ladanin manzan Allah kai ladanin manzan Allah ƙaramin mutum ne mana na fata an gane to wannan shi ne yace don haka bilalu ga bakar fata ne amma ka ga ne ladanin manzan Allah don haka kar wannan ya dame ka wa mihja'u maula Umar bin al-Khattab da kuma mihja wani yantattan bawan Umar dan Khattab shi ma bakar fata ne don haka kar ya dame ka dan ka zama bakar fata sai yace wal hakim kana aswadu nubiyan za mashariba mashafira ina fata an fahimta yace sannan kuma da kuma shi wato a luqmanul hakim ya kasance bakar fada ne sannan kuma dan garin nauba ne wancan gari da muka ce an ce a misra ko a sudan yake za mashafir yana da madaidaitan laffa wa qala mujahidun mujahid yace kana luqmanu abdan aswada azima shafataini Ah, mushaqqaqal qadamaini ah, ya kasance inji mujahid zihilu kuman yana da madaidaitan laffa sannan kuma yana da ainihin wato zara zara-zaran yatsu da kafa wacce take kyakkyawa na fata an fahimta jama'a wannan shine abubuwan da malamai kamar yadda shi malam ya kawo a cikin wannan sahihu tafsir ibn kathir shine kaɗan daga cikin abin da malamai suka faɗa game da lukuma cewa ba annabi bane ba manzo bane amma wani bawa ne daga cikin bayan Allah yanzu kaga mas'alar ne ita ai an ittifaki cewa shi annabi ne na fata an fahimta amma luqmanul hakim magana mafi inganci ba annabi bane shine magana ta gaskiya akwai tattaunawar malamai da yawa in ka je asalin ibnu kathir zaka samu kissoshi bila adadi in ka je manya-manyan tafsirai irin su al'imamu ibnu jarir na tsabari za ka samu maganganu da yawa na bibi wasu maganganu da yawa da malamai suka yi a kan lokumanul hakim amma dai abin da muka rairayo shine wannan kuma sannan cewa shi ba annabi bane ba manzo bane amma ɗaya ne daga cikin manya-manyan salihan bayi ina fata an gane wannan gaba ta biyu kenan gaba ta uku bari mu dawo mu yi magana akan menene hikimar nan da Allah madaukakin sarki ya ba wa lukuman ramma Allah madaukakin sarki yace kama arsalna fikum rasulan yatlu alaikum Allah ya ce kama arsalna fikum rasulan kamar yadda muka aiko muku manzo yatlu alaikum ayatina yana karanta muku ayoyinmu wa yuzakkikum kuma yana tsarkake ku wa yuallimukum alkitaba kuma yana karantar da ku littafi wal hikmata kuma yana karantar da ku hikima to me ce hikima anan kamar yadda muka ce ilimi da sanin ya kamata da iya isar da sako ana mata fassara guda uku amma su ne manya amma tana da fassara sama da guda uku na farko alhikima al'ilmu na fata an fahimci magana ilimi ana fassara shi da hikima sannan hikima ana fassara ta da hikima in an ce hikima da larabci to hikima da hausa shine iya isar da saƙo iya magana yadda za ka dilibarin wa mutane bayani su fahimta kuma su gamsu su yi aiki da abin da suka gaya musu ina fata an gane ana kiran wannan hikima za ka ji mutane suna cewa kai wani Allah ba hikima in yazo yana jawabi malam dole ka saurare shi wani Allah ya bashi kaza in yazo yana falyace abubuwa sai ka duk kawai Allah ya kimsa masa wannan abu na'am نعم وما يذكروا Allah ya ce yu'til ta manya sha. Allah yakan da hikima ga wanda ya ga dama shine ilimi da sanin ya kamata da iya isar da sako da kuma zazzakan harshe wajen jawabi ina fata an fahimta da kuma fitar da maganganu hikima ta kan zo akan harshe hikima ta kan zo a kwakwalwa ina fata an fahimta hikima ta kan zo a alƙalami wani za ka samu jawabi ya iya haka ne wani kuma rubutu ya iya wani sai ya gamsar da kai a bayani wani kuma in ya rubutu to ilaihi muntaha shi baya magana amma fa ka je ka samu magana sa alƙalami haka ne ko ba haka ba wani kuma sai Allah ya haɗa mar da alƙalamin da maganar gaba ɗaya sai ya zama duk akwai shi wani kuma baya magana baya rubutu amma kunyar tana ja tana aiki in abubuwa suka rikice muku kuka rasa yadda za ku yi sai ka ji an ce a ji a samuwa ne minti talatin ya muku bayanin yadda za ku warware yanzu nan komai zai zai sai haka ne ko ba haka ba da haka daga an zo an ce a karama kalla to bani da dama mun rufe za a yi ta ya kaza za ku yi shi yana yi ma ya mai da abin wasa ai kaza za ku yi in kai kaza ko kai kaza shikenan daga an yi kaza shikenan sai ai kaza nan kaza zai faru da izinin Allah shikenan wallahi sai kaga abubuwa kawai sun yi. ina fata an fahimci magana yanzu waɗannan abun guda uku Allah ya kimsa babban malamin mu professor Muhammad Sani Umar Rijiyar yana da hikima a jawabi duk maganganun da aka yi akan matsala idan professor ya zo ya dira akan ta sai ka ji duk gaba ɗaya kamar kowa ma bai yi magana ba haka ne ko ba haka ba na biyu idan professor ya yi rubutu akan matsala to magana ta kare na uku idan ya zo da shawarwari game da yadda za a warware wasu matsaloli malam sai ka ji hankalinka ya tashi to idan ka samu dr jalo jalingo shi ma haka Allah ya masa waɗannan abubuwa idan dokta ya rubutu akan matsala wallahi sai dai ka kihi saboda iyayya amma kai ka san rubutun ya rubutu haka ne ya ko ba haka ba ya rubutu to kowa don haka Allah ya fi yi utal hikimata an ya sha Allah yana ba da hikima ga wanda ya ga dama sai ce wa man yi utal hikimata fa kadu utiya khairan kasira. wanda duk Allah ya bawa hikima to ya baki alkhairi ne dumbin yawa Allah ya ce wa ma yadhakkaru illa ulul albabi babu masu tuntuntuni da tunani ainihin masu sai masu hankali addu'ar annabi ibrahim rahma rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ويعلمكم wa yu'allimukum ma lam takunu ni ana rabbukum Allah ya ce rabbana ya ubangiji wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim da ni da kai dun mun bata innaka antal azizul hakim ne ma karshen aya ni ma gyaran da ne kuskure sai ya ce mai innaka antal azizul hakim ba haka bane a ramma wa zai warware mana wannan faɗan da alaran ba Uh-huh. تو ربنا وبعث بي ويزكيهم <laughs> إنك أنت العزيز الحكيم <laughs> ai dole a sallama mun nema a nan Allah alarama alarama ya mika wuya alarama ya mika wuya Eh, rabbana wa ba'ath fihim rasulan Allah ya ce ya ubangiji annabi Ibrahim yayi addu'a ya ce ya ubangiji wa ba'ath fihim rasulan ka tayar da wani manzo a cikin su turu alaihim ayatika yana ainihin wato karanta musu ayoyinka wa yuzakkihim yana kuma tsarkake su wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata kuma yana sanar da su littafi kuma yana sanar da su menene hikima sai ce innaka antal azizul hakim lalle kai Allah mabuwayi ne kuma mai hikima haka aya take a cikin suratul baqara ina fata an fahimta kaga a nan gurin Allah madaukakin sarki yace wa yu'allimuhumul kitaba sai ce ne wal hikma to anan ne malamai suka ce ɗaya eh, fassarar da ake bawa hikima ita ce hadisan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bayan ka ba wa hikima ma'anar ilimi ko ka ba ta ma'anar iya isar da sako da bayani gamsashe to sannan a lokaci guda kuma kana iya ba ta ma'anar hadisan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bari mu ƙara jin wata aya ala rama cikin suratu ali imran laqad manna allahu ala almu'minina idh ba'atha fihim rasula Allah ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina hakika Allah yayi wa mu'minai baiwa Allah yayi mana baiwa jama'a muna gode maka ya Allah da baiwar da kai mana iz ba'atha fihim rasulan lokacin da ya turo musu manzo yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim yana karanta musu ayoyinsa kuma yana musu bayanin su kuma sannan yana farkake su sai ya ce wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma kuma yana karantar da su littafi kuma yana karantar da su menene hikima sai Allah madaukakin sarki ce wa in kanu min qablu ko da yake kafin wannan lokacin lafi dalalin mubin suna cikin bata wanda yake ainihin wato a mabayyani ina fata an fahimta yawwa Allah ya ce fa hazamuhum bi idnillahi azam wa qatala ولولا دفع الله الناس بعضهم Allah madaukakin sarki da ya zo ba da kissar ɗaluta da jaluta lokacin da aka gwabza suka yi nasara sai Allah ya ce fa hazamuhum bi idnillahi sai suka tarwatsa su da izinin Allah suka rugurguza rundunar jaluta da izinin Allah ina fata an fahimta an gane magana da ke ku fa hazamuhum bi idnillah wa qatala daud jaluta annabi dauda sai ya kashe jaluta ko kuma dawud domin akwai sabanin malamai akan cewa shin annabi daudan da aka sani ne ko kuma wani dauda ne daban amma magana mafi inganci annabi daudan da aka sani ne ina fata an fahimci magana wa qatala daud jaluta annabi dauda ya kashe jaluta wa atahu allahul mulka wal hikma kaga anan shi ma sai Allah ya ce na bashi mulki kuma na bashi menene saboda duk abin da ba a sa hikima jama'a ba zai taba tafiya yadda ya kamata ba a ce duk wani abin da ya taso da tauri kikir ka magance shi to rugurguza abubuwa zaka yi ita rayuwa akwai abin da ake yi da sauki sauki sa alfaza zai Allah ya masa rahama da ya tashi siffanta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fasasa bi zakal khalqa linan wa shiddatan annabi da ya tashi jagorancin mutane wani lokaci sai annabi ya yi sanyi har ma a ga cewa ya kamata ya yi zafi amma sai ya yin zafin a gurin linan kenan wa shiddatan wani guri kuma annabi sai ya tsananta na fata an fahimci magana har ma a ga tsanantawar ya yi yawa amma kuma hakan shi ne daidai a gurin Allah a gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimci magana to wannan shine to don haka dole al'amura sai ana sa hikima ina fata an fahimci magana sai ana sa dabara sai ana sa wayo sai ana sa ainihin wato kaiwa da komowa wajen yadda za a dinga saisaita al'amura to shine Allah da ya ba wa annabi Dawud wato nasara ya bashi mulki sai Allah ya ce sannan na bashi mulki kuma na shi hikima sai Allah ya ce walaula da kullahi nasa ba'dhum bi ba'd ba dan Allah yana tunkuɗe wasu abubuwa da wasu saji na mutane ba yanzu muna zaunan nan wallahi akwai wasu suna tun sun tare mana wani bala'i mu mu sani ba ko ba haka bane a muna zaune a nan mu muna ta tafsiri su kuma wasu suna bakin boda wasu suna bakin daga wasu sun shiga jeji ko wasu kuma yan sanda ne ga suna a bakin hanya sun hana wani ya cutar da kai ko ba haka bane bakin banki suna nan ina ne suna nan traffic suna nan ko ina sun bazu yanzu nan muna karatu yan hizba ne nan suke ta zagayawa da yan agaji haka ne ko ba haka ba suna ta kaiwa da koma saboda rawan takalma ya ɗauke takalmin alaramma ko ba haka bane ka zan an tashi tsaye a fashi na alaramma to kaga ni ma ne tafsiri in shafa wa kaina ruwa ina fata an fahimci magana to zan haka suna nan suna ta kaiwa to ba dan haka da ake samu wasu su tare can wasu su tare can wasu su tare can ba da fasadatul ardu Allah ya ce wallahi da kasa ta wargaje gaba daya da haka ba wani wanda bai da amfani sai ka ji mutum ya ce wallahi sojojin nan ba su da wani amfani a baka da hankali ne an ta majnunun na rantsi da Allah in ba in ba rashin hankali ba za ka kace sojoji ba su da amfani kai ka san amfani da suke kuwa ko kuma wani zai ce maka duk yan sandan nan ma ba su da amfani a na rantsi da Allah yau da za a zo a ce mun ba wa mutane freedom ba dokar ɗan sanda ba dokar soja ba dokar immigration ba ta custom ba ta kowa a yi awa ashirin da hudu a haka ai waki Allah ne kaɗai sa adadin da za a ɗiba ka gani ko haka ba ne dukiyoyi kuma Allah ne ka sa adadin wanda za a kwace eh duk kowa kawai abin da ya ga dama zai to amma saboda waɗannan mutanen ne ya sa wani ya rabu da kai saboda ya san in ya taɓa ka za su taɓa shi su haka ne ko ba haka ba saboda haka ne ya rabu da dukiyarka yana kallo yana so ya kwata amma ya kiya kwata me yasa saboda ya san in ya taba shi ma za a taba shi shine walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd ba dan Allah yana tunkuɗe wasu abubuwa da wasu sakin wasu mutane ba Allah ce la fasadatil ardu da kasa ta wargaje gaba daya amma walakin Allah azu fadlin alal alamin Allah ma abocin falala ne akan talikai gabaki da su bari mu je gabar ayar ta uku anishkur lillah da Allah ba wa lukman wannan hikimar da muke bayani a kanta sai Allah ya ce lukman ya gode mana shin kai kana gode wa Allah akan ni'imar da ya ma wala Allah kana fahimtar mathematics wala Allah kana fahimtar ababiyo wala Allah kana fahimtar physics kana fahimtar chemistry wala Allah ya baka haddar Allah ya baka haddin Qur'ani ko wala Allah ka haddace Bukhari ka haddace Muslim waƙoƙin Larabci ka haddace su duka kana gode wa Allah to yanzu dai shi lukuman Allah ya ce ya gode wa Allah to ba nan ba alaran ma a cikin suratul lam Allah ya ce walaqad atayna dauda wa sulaymana ilma. Ke suka ce me Allah ce walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma hakika mun bawa Dauda da Sulaimanu ilimi annabi Dauda da annabi Sulaiman wa su biyun gaba ɗaya sai suka ce alhamdulillahi allazi faddalana ala kathirin min muna gode wa Allah da Allah madaukakin sarki ya fifita mu akan da yawa daga cikin bayansa kakan nutsu ka duba ni'imar da Allah ya yi ma ka ce ya Allah na gode da kai mun kaza ko kuma har yanzu kana raina ni'imar da Allah ya yi ma har yanzu kana ganin kai ba komai bane har yanzu kana rena tagomashi da Allah ya maka to ga dai annabawa su da Allah ya ba su ilimi ka duba fa ba wai magana annabta arke ba ilimi Allah ya ba su amma akan ilimin ma sallah suka gode wa Allah to dan Allah in sun gode wa Allah akan ilimi akan annabta me ne ba za su wa Allah ba ba abin da ba za su yi ba wanda Allah ya ce su yi masa wallahi ba abin da ba za su yi ba wa qalilun ce ala dawo da ku gode wa Allah Allah ya muku ni'ima Allah ya muku falala kai annabi ɗanka annabi kai annabi babanka annabi wata falala ce ta wannan jama'a ka yi hukunci ɗanka ya zo ya ce baba akwai gyara a hukuncin nan wannan gurin akwai aya kaza akwai hadisi kaza akwai jawabi kaza daga Allah kaza ya kamata idan Allah bai kamata ka gode wa Allah ba ka ce ka haifi ɗa ya yi karatun da har idan kai hukunci ya kan iya ma gyara to annabi dauda da annabi sulaiman kenan jama'a Allah ya ce da muka tayi sai muka fahimtar da annabi sulaiman hukuncin da baban shi yayi cewa nasa ne daidai na babansa ne kuskure kowa kuma Allah ya ce mun bashi hikima kuma mun bashi menene ilimi da ɗan da uban Allah ya ce duk mun ba su hikima wajen iya jagoranci da zarda za su isar da saƙonmu kuma mun ba su tarin ilimi mai albarka lokacin da annabi Suleiman har ya laudi alarma a cikin suratul nan, lokacin da aka zo masa da labarin balki sai ya ce wa mutanensa ƙala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya atini da arshiha sai ce mai sai sai mai kuma sai sai mai sai ne lokacin da aka zo masa da labarin balkis sai ce ya ayyuhal mala'u ya ku mutane na ya ku yan fada ayyukum ya da arshe ha kabula an yi a musulmi na. wa zai zo min da gadon balkisu kafin ta zo ta musulunta Kala ifritun min jinni ana ka bihi kabula an ta koma min maqamika ibritu daga cikin aljanu sai ce zan zo ma daga dan kafin ka shiga cikin gida kan karagar mulkin ka ka dawo ina fata an fahimta kafin ka shiga ɗakin ka ka dawo kan karagar mulkin ka wa inni alaihi laqawiyyun ani kuma ni ina da karfin ɗauko shi kuma amintacce ne ba zan taba komai a jikin gadon ba yadda na same shi haka zan kawo mashi ina fata ka san wani an ake sai ya taba abin da aka aike shi ko wasiƙa ne aka bari kai sai ya bude ya karanta ina fata an fahimci magana an taba bawa wani wasiƙa ya je ya kai to ashe wasiƙa ta mugunta ne akwai kunama a ciki irin abokin gaba ne ya ba da wasiƙa kai wa abokin gaba eh ina fata an fahimta kawai yana zuwa yana ya buɗe kawai sai kunama ta rambaɗa maki ya jefar da ita ya dawo da gudu ya za ka ban wasiƙa da kunama a ciki ya ce to kai kuma wa ka buɗe <laughs> ko ba gaskiya ba ne shi makiyinsa ne ba da wasiƙa a kaimar ka san haka magabata suke idan akwai gaba tsakanin wasu daga ciki to sai su yi wani abu makamancin wannan akwai wani kissa da ake faɗa akwai wata sarauta ana ce mata mabuɗi mabuɗi ko a ce mabuɗin kano ko mabuɗin bauchi ko mabuɗin gombe an ce asalin mabuɗi na wani gari ba sai na faɗi wannan gari ba <laughs> an gane ko yadda ake a zaɓi wannan sarki ne zai ba ku abubuwa a rufe guda biyu sai a ce ku tafi zuwa guri kaza kar kowa ya bude sai ya fita daga wajen gari to wanda ya bude sai a sa wasu su dinga sai aidin ku ka san wani baya iya hakuri wala sai ya bude wani daga ya ta kwana sai ce to me aka haɗo da shi ta yi eh, wa wani abin da ya kamata duba an gari sai ya bude shine wani daga cikin wanda aka bawa sarautar shi bai bude ba san da ya je har inda aka ce masa sannan ya buɗe nasa to shine aka ce duk a dawo da su ana dawowa da su sai aka ce kai wani mun baka mabuɗin gombe ma'ana kai za ka rufa wa gombe asiri ba za a buɗe ta wani ya san me yake faruwa da ita ba ina fata an fahimta duk wani abin da aka sani game da harkokin gari ko abu na sirri kai ba za ka buɗe shi ka gaya wani ba mu karanta muku qur'ani ko mu karanta muku kissa da tarihin sarauta aidillahi billahi za ku biya wannan ka wannan kan zan sa yan hizba da yan agaji su yi layi ku biya shi kam qur'ani kam ba fassara muku gwargwadon iyawa ko yau amma kisa da tarihi wannan sai ku yi ai layi ku biya Allah ya shiryar da mu to haka dai suke faɗa cewa da haka ake zabar irin waɗannan sarautu duk wannan sarautun da kake ji ana faɗin sunan su akwai wani jarabawa da ake yi wa mutum kafin a bashi yanzu ne abin da ya zama siyasa kawai daga an ga kana da dan wani tara sai a ce kai ne wannan din dallatun fantami motsawa Allah ya shirye da mu kawai daga an ga kana dan motsawa kawai sai aka kona abun nan sai a rataya ma daga nan an ratayo ka sai yadda Allah ya yi Allah ya yi to shine yake cewa wa inni alaihi la qawiyyun ani ani ina da aminci ba zan taba wannan gado ba sannan sai yace qala alladhi indahu ilmun min alkitabi shi kuma wanda Allah ya bashi ilimi wanda wasu suka ce shi ma wani aljani ne daban ba ifritun ba wasu kuma suka ce wanda ya daga cikin mutane na fada ba aljani ba ne? an gane ku Ya ce ana ati ka bihe qabla an yartadda ka karfuka. zan zo maka da hitin kafin ka kirta idanunka ni zan zo ma da shi Allah ya ce falan ma ra'ahu mustaqirran indahu lokacin da annabi Sulaiman ya ga gadon a gaban shi kaga kenan ya nuna shi wannan mai kiftawar irin ya kawo gadon kenan Ina fata an fahimta yace to da ya ga gadon a gabansa qala innahu min fadli rabbi sai ce menene qala hada min fadli rabbi Allah khairan sai ce wannan falla ce ta ubangiji na to haka ake so duk lokacin kuma da Allah ya ma wata baiwa karka dingina abin zuwa gare ka karka ce to mu kuma na wasa ne aka gaya mu. ka kara haka ka ce a mutum ya taɓa mana ya ga yadda za mu ƙare a a'a sai ka ce Allah ne ya bani haka annabawa suke yi kaga Allah ba shi waɗannan yan fada wanda za su yi masa abin da yake so to sai bai zingina abin zuwa ga ƙarfin mulki da isa ba sai zingina abin zuwa ga waye zuwa ga Allah cewa Allah ne ya ba shi wannan al'amari dan haka kai ma Allah baka fasaha basira ko kar ka yadda wani ma ya ziga ka yasa wallahi ku daina ziga mutane fa mutum daga Allah ya masa baiwa sai ku ta kamba mashi shi kuma ya ta kumbura kai har daga karfe zai samu matsala barin ba ku guda biyu wanda ni ma a bakin malam daurawa na ji akwai wani babban malami a saudiya mara wannan malami ya shahara wajen fada da kafirai da arna da waye da waye da shirka da bid'a da wani fada mara ya taɓa yin wani rubutu tsabar yadda aka dindina wa rubutun sanda aka zo harami aka yi sallah musamman don a yi masa addu'a da fatan alheri na fata an fahimci magana wallahi da wannan malami kan ba mawar mutane ta yawa ai wannan malami ai ya isa ai ya kai ai wannan babu shi gaji a duniya ai kaza kaza wallahi sai Allah jarrabe shi da bata wata rana kawai sai ga wani littafi ya bayyana sunan littafi habihi hiyal aglal waɗannan su ne ukumi da baibai karnaki daure ɗaure ma'ana wai shari'ar musulunci da sunnar manzan Allah ta dabaibaye mutane ta hana mutane sakat da Allah wannan ya bata ko bai bata ba amma fa jiya shi ake kambamawa ake cewa shi kaɗai ya kowa ban gane ko kun fahimci darasin ba ma'ana yawan zuzuta mutum da nuna cewa ya isa wallahi in Allah bai taimake shi ba sai ya zama lalatacce kalli shekul kalbani kalbani ɗaya ne daga cikin manya-manyan ƙurra'u wanda wallahi tallahi in dai kai musulmi ne kana sauraron kira'ar kalbani sai kuka ya kama ka haka ne alarama alarama ko ne a sahabar qur'ani kullum ana tare da Kur'ani. idan kalbani yana karanta Kur'ani a haram yana jan sallah ko ana tahajjud ko ana tarawihi na rantsi da Allah in dai kai musulmin arziki ne zai wahala a gama baka yi kuka ba saboda murya da Allah ya bashi da karfin hadda da zalaka da harshe mana amma yau kalbari yana daga cikin yan fim a saudiya yana daga cikin yan kulob masu zuwa kulob da kasani ya sa wannan tafarkin wallahi sai muna yi muna addu'a wannan hanyar na rantsa da Allah mu daina ganin wasu kasattu ne mu da shi wallahi sai mun hada da addu'a muna neman Allah ya sa mu gama da ita lafiya wallahi hanya ce mai mugun hatsari Allah yana buga mana misalai ne don mu mu shiga taitayi mu akwai wani bature wanda shi ma malam dauran ya ba da shi kuma duk gidansu gaba ɗaya babu wanda ba ɗan roman catholic ba fasto ne na gidan gaba duk wani motsi nasa bai san wani abu mai su in ba kiristanci ba amma wallahi rana tsaka sai ga mutumin nan ya dawo ya musulunta duk amerika ba wanda baya fili kana faɗin sunansa duk amerikawa sun san na manta sunayen su da na gaya muku wallahi ku je ku nemi ku dinga bibiyar karatu suka malam daura yana kawo abubuwa na ilimi wanda suke ƙara bayar da kan mutane to nan kusa a kasar mu ga Usman dan gungu idan Usman dan gungu yazo zai wa'azi jama'a in bacci ake kowa ya tashi ta baki na malam albani zariya yace akwai wani abokin su ana cewa dan gungu zai wa'azi yana saman mota kawai sai aka ji shi fast ya fado kasa kace lafiya yace lafiya kalo dama wacce take da yace ina ba wani bacci dan gungu ne nake jira tunda zai wa'azi na tashi amma yau ga dan gungu yana zagin hadisan annabi Muhammadu wallahi sai muna muna addu'a Allah ka sa mu gama da wannan hanya lafiya ya Allah ya Allah karka jarrabe mu da da zamewa da kaucewa tafarkin kan nan ya Allah Allah ka tabbatar da mu akan wannan tafarki saboda haka mu dinga godewa Allah da ni'imar da ya mana mu dinga fatan Allah ya taimake mu ya karba mana ayyukan nan kuma ya tabbatar da duka dugan mu jama'a idan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zai dinga addu'a yana cewa Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala ta'atika akwai wani dan adam wanda kuma ba zai bukata addu'a ba wallahi babu shi Allah ka shirye da mu jama'a za mu dakata a nan saboda kurewar lokaci kafin mu karanta gudunmawa muna tare da baki na kwamitin mu na yan hizba da yan agaji wanda suka zo wannan guri domin su kawo mana ziyara wani irin haɗin kai ne suka samu wanda gaskiya mu abin ya burge mu a tsakanin 'yan hizba da 'yan agaji na ɓangarori guda biyu duka da kuma 'yan agajin jama'at nasarar islam su ma na ɓangarorin guda biyu ina jan haga ne ko wanda suka haɗa kai domin su dinga ayyuka tare kuma suna shawarwari tare sannan kuma su dinga ziyartar guraren karatuttuka na malamai da sauran abubuwa wanda suka ainihin wato shafi harkoki na addini tsakani da Allah mu wannan haɗaka ta ku ta ba mu sha'awa ta burge mu domin aikin zai ƙara inganci a lokacin da aka ƙara haɗa kai aka ƙara dunkulewa guri ɗaya to aikin zai ƙara kyau kuma za ku ƙara cimma nasarori da yawa wanda Allah ne kaɗai ya san adadinsu muna addu'a Allah ya ƙara muku haɗin kai da zaman lafiya sannan kuma gaskiya a fanni na ayyukan musulunci dole mai muku godiya mai muku fatan alheri domin kamar yadda ɗazu nake faɗa cikin karatu duk abin da muka zo nan muna zaune takalman mu suna waje mashinan mu suna waje komai namu na waje ba wanda yanzu yake da iko da mashin din sai yadda Allah ya da ita haka ne ko ba haka ba to sa'an kuma sai abin da Allah ya yi na kariya da su waɗannan bayan Allah suke ba waɗannan dukiyoyi namu wannan masallaci muna moruwa da ayyukan da kuke yi haka duk sauran masallatai na garin nan suna amfana da wannan aiki naku muna addu'a Allah ya kara muku lafiya da imani Allah kuma ya taimake ku Allah ya ba ku nasara Allah ya sa aljanna ta zama komar mu tare da taku gaba daya bari mu karanta gudunmawa sannan sai mu ba wa waye shugaban naku shugaban tafiyan naku yau wato zai zo ya yi jawabi amma sai mun karanta gudunmawar mu insha Allah saboda kusan kwana uku mu karanta gudunmawar da aka turo ba akwai manu goji ya tura naira dubu daya sai wani bawan Allah ya tura naira ɗari biyar wani bawan Allah naira ɗari biyar wani bawan Allah naira dubu hamsin sai wani bawan Allah naira ɗari biyar abubakar yusuf naira ɗari biyar ya haya umar naira dubu ɗaya ku tsaya mana idan aka gama a yi addu'a ai yafi ku yi haƙuri mana masu tashin nan ba kwa san addu'ar cikin ramaza kai ana magana ba za ka dawo ba <laughs> yau wato ko kufa ai kaga wasu sun zazzauna ai yau wato Allah ya muku albarka wanda suka dawo suka zauna Allah ya musu albarka eh wanda suka dawo suka zauna Allah ya musu albarka su kuma sauran da suka fita to yauwa Amina Hassan Awwal naira ɗari biyar yauwa Rabi'u Yakubu Shehu naira dubu biyu wani ba suna naira dubu biyu Audu Muhammad naira dubu biyar Hawa'u Dauda Salisu naira dubu biyu fa'iza shehu umar naira dubu ɗaya nuruddin ahmad ah, dana da naira dubu biyar idris tukur abubakar naira ɗari biyar adamu muhammad naira ɗari uku shehu mustapha naira dubu ɗaya ah, biba aji naira dubu uku falmata barma naira ɗari biyu abubakar musa naira ɗari biyu awwal garba ya turo naira ɗari biyar ibrahim salisu naira dubu ɗaya ahmad abdullahi naira dubu ɗaya abdulwahab abubakar naira dubu biyu a a sa'ad ko sa'ad ne ko asad ne naira dubu ɗaya abba abubakar naira dubu ɗaya yusuf abdulmumin naira dubu ɗaya rabi'atu makama naira ɗari biyar idris adamu naira ɗari biyu aishatu muhammad naira ɗari biyar idris adamu naira ɗari biyu lukuman uba naira ɗari hudu wani bawan allah naira ɗari biyar idris umar naira ɗari biyar khadija sa'idu naira dubu ɗaya wani bawan allah naira ɗari biyar wani bawan allah naira ɗari ɗaya ma'a mahaifiyata ta aiko ba ta da lafiya to Allah ba ta lafiya ta aiko da naira ɗari biyar wani bawan Allah naira ɗari biyar wani bawan Allah ma naira ɗari biyar wani ma dai har ilo naira dubu ɗaya hajiya hawa'u naira ɗari biyar hajiya umaima naira ɗari biyar baban gida adamu naira dubu ɗaya haruna sale naira ɗari biyar wani bawan Allah naira ɗari biyar musa isa naira ɗari biyar contant general account oke accountant general ne to na dauka content ne accountant general kun san ya turo da wakilansa sun ba da naira dubu ɗari biyu da hamsin na kwamitin marayu ko to kaga haƙƙi ne mu saka kuma mu haɗa ko Allah ya saka masa da alkhairi Yakubu Adamu naira dubu ɗaya Musa Muhammad naira ɗari biyar Sa'adatu Ismail naira dubu ɗaya Bashir Muhammad naira dubu biyu Abdul Abdul Aliyu naira dubu ɗaya abdulwahab abubakar naira dubu uku idris adamu naira ɗari biyu wani bawan allah naira dubu ashirin maryam muhammad naira dubu ɗaya gambo husaini naira ɗari hudu muhammad sani magaji naira ɗari biyar isyaku muhammad naira ɗari biyu sai wani bawan Allah naira ɗari biyar Muhammad Bura naira ɗari bakwai Sani Ahmad Adamu naira dubu ɗaya wani bawan Allah naira dubu ɗaya Jibril Aliyu naira ɗari biyar Ibrahim Abdullahi naira ɗari biyar sai ibrahim yakubu naira ɗari biyar usman adamu naira ɗari biyar wani bawan allah naira ɗari biyar musa muhammad naira ɗari biyar abubakar adamu yahaya naira ɗari biyu abba abubakar naira dubu ɗaya suleiman yunusu yakubu naira dubu biyar sha'aibu nafi'u salisu naira ɗari naira dubu biyu abdulwahab abubakar naira dubu uku abdullahi ɗanladi naira dubu ɗaya wani bawan allah naira ɗari biyar muhammad bura naira ɗari biyar haruna sale naira ɗari biyar wani bawan allah yana roƙon allah ya ji kan iyayen shi allah ka ji kan iyayen mu gabaki ɗaya ya aiko da naira dubu biyu kashi adamu naira ɗari biyu total na kuɗin da muka samu tsakanin shekaran jiya da jiya da yau haka ne baba ibrahim naira dubu ɗari hudu da uku ba ku sai allahu akabar allah ya saka musu da alheri naira dubu ɗari hudu da uku yanzu jiya wancan lissafinmu na wancan karon naira dubu ɗari tara da sha biyar da ɗari biyu da sittin da biyar zuwa yanzu kuɗinmu na marayu naira miliyan ɗaya ku ce Allahu akbar da dubu ɗari uku da sha takwas da ɗari biyu da sittin da biyar wannan shine abin da marayu suka samu gashi yanzu har yanzu muna bai wuce sha takwas ga wata ba wala Allah dai rabonmu zai kai zuwa yau ne zuwa ne su ko to duk wanda yake so jirgin tafiya aljanna ne in kana so ka shigo to maza maza walfaru da gaggautawa dan yanzu wani yana ta cewa ni ma dai zan tura ni ma dai zan tura to har yanzu za a ture ka wallahi baka turo ba saboda ga mun zo mun yi rahoto mun rufe maganar abin nan sai kuma dai mutum ne su gaba da tura taimako tunda akawun din yana hannunsu tunda akwai wanda shekara guda din suna ta turawa to muna addu'a Allah ya saka wa kowa da alheri Allah ya biya wa kowa bukatarsa ta alheri kuma Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu a wakilin yan agaji da yan hizba da yan agaji duka muna buƙatar bayanin ka koda na minti biyu insha Allah ta'ala sannan mu yi addu'a gaba daya bismillah ayi hakuri jama'a <laughs> a ba ko mai <laughs> bismillah barka da zuwa barka da zuwa masha Allah bismillah fadlan الحمد لله وصلى الله على النبي الكريم amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to kan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala makadanci mahalicci mai kowa mai komai wanda ya kaddai rayuwar mu kawo wannan yammaci da yawa ba su iso wannan lokacin ba saboda lokacin su yayi mu din ma da muka iso yanzu babu wayo babu dabara ciki muna roƙon Allah ya gafarta magabata din marasa lafiya Allah ba mu lafiya mu da muke lafiya ne Allah ba mu ikon bauta masa da wannan lafiyar da ya ba mu aka maka Allah malama tafsir da arama wannan kungiya da muka ziyarta wannan wurin muna muku fatan alkhairi kamar yadda muka dauki gabarin kantar da mutane a wannan masallaci muna muku Allah ba ku nasara Allah ya taimake ku kwamitin daukar ɗawainiyar wannan masallaci muna muku fatan alkhairi da wannan aikin daukar Allah ba su nasara ya da uwa musulmi da muka halarta wannan masallacin baki ɗaya domin sauraron tafsirin alƙur'ani mai girma muna roƙon Allah ya ba mu nasara Allah ya taimake mu da haka kamar yadda aka sani malam iya riga gabatar da ƙungiyar mai suna join aid group of islam yadda kuka gani mu da mabambantan uniform kuma muka haɗu a halin yanzu dai muna da ƙungiya ɗaya dunkulalliya liya don taimakawa addinin musulmi saboda akwai ayyuka da yawa wa'inda kowa da yawa da aiki yake a ƙungiyarsa amma akwai ƙungiyo akwai ayyukan da suke muke haɗaka a wurin su. kamar misali a ce gwamnati tana yajin aiki ko a matakin local government ko a jiha ko a ƙasa kuma akwai wuraren da ake bukata a tura masu bada taimakon farko hmm. to wannan dole ne muna haɗaka akan wa'annan da duk wata ƙungiya da ake ikirari ƙungiyar musulunci ne sannan kuma kamar hajji operation duka mu za ga ƙungiyoyin nasara to suna nan da yawon da yake saboda tsadar lokaci muna haɗuwa akan wannan aiki muna gabatar da ayyuka muna roƙon Allah ya taimake mu kuma iya an ka duba asalin ma ainihin agajin idan ka cire wannan joint din wannan joint din ya haɗa ƙungiyoyi ne shine wannan joint din to in ka fita wajen sai ka sa first aid group hmm. officials first a group of jibril first a group of hisma to wannan duka in ka koma asalin aikinmu first aid din nan hmm. shi ainihin ba da taimako ga mara hmm. lafiya hmm. ko wanda rauni ya same shi nan take kafin a kai shi asibiti ko masanin ciwo to ka ga first aid kenan to idan ka lura da wannan aikin to a ashe dukkanmu gaba ɗaya don me muke yi wannan aikin domin ceto rayuwa to in ka juya ma ka ga aikin namu gaba ɗaya to ya juya ma baya ma tunanin wannan bangaren kaza wannan bangaren kaza wannan bangaren kaza ba hmm. yanzu misali ka samu asiri in ka zo ba za ka ce wannan ɗan fitiyawa ne ko wannan ɗan jibiru ne ko kuma wannan musulmi ne ko wannan ba musulmi ba ne kai dai bukatan ka ce sai rayuwarsa sannan daga ba duk wani abin zai biyo wannan shine abin da yake kula da hawan aiki akan saboda tsawon lokaci wannan ayyuka suna nan da yawa wanda muke haɗaka bayan kuma kowanne a ɓangarensa kuma akwai aikin da yake gabatar da shi muna roƙon Allah ta yamake mu Allah alƙawarin mu akan daidai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh akalma kalma da wannan kalma ne yawa kalma ne ya aya yana sauri ya gudu ne wai kana jawo aya. aya ayan aka jawo ma da zaka fassara ta insha Allah to Allah ya sa mu dace yan uwa Allah ya saka muku da alkhairi kun gare kamar yadda ya faɗa uniform ɗinsu daban amma zuciyarsu ɗaya mm, kowa da uniform ɗinsa amma zuciyar guda ɗaya ne na a taimaki addini a taimaki al'umma a kawo taimakon gaggawa lokacin da aka bukata to muna addu'a Allah ya haɗa mu a cikin ladan gaba ɗaya kamar yadda ake muke faɗa akan magana taimakon marayu gobe za mu maimaita wannan magana amma yanzu muna sanarwa cewa ba fa iya kuɗi ne muke bukata na abin da ya shafi taimakon marayun nan ba don mutane sun ɗauka iya kuɗi kawai ake bukata ba iya kuɗi ba ne ana buƙatar tufafi ana buƙatar kayan abinci ana buƙatar me duka dai abin da ya sauwaka duka abin da ka kawo za a karɓa kuma in Allah da za a isar da shi zuwa ga marayu muna da rijistar marayun mu yanzu haka wanda mu suke jira kawai sun kai mutum nawa yanzu akalla sun kai kusan mutum talatin da wani abu ko to to kuma a cikin su akwai har har ɗaukar abin nauyin ma'aurarwa muna yi yanzu haka akwai matar da muka ɗauki nauyin aurar da ita muka saya mata kayan ɗaki da shi akwai aikata aikata dai in Allah da sai lokacin yayi zami bayanin ayyukan da muke yi na abin da ya shafi marayu don haka a ci gaba da kawo gudunmawa sannan ga akawun nan a ci gaba da sa taimako muna addu'a Allah ya taimake mu sannan masu yi itikafi a sijira za su karɓi fom yanzu idan an tashi insha Allah ta'ala a gurguje sannan yau za ku fara tahajjud ko gobe ne kai ko to gobe da daddare insha Allah ta'ala za a fara tahajjud insha Allah muna addu'a Allah ya sa a fara a sa'a kuma a gama a sa'a shikenan fara bazan din ya tafi shikenan tunda har aka fara wannan maganar kan to me saura shikenan haka rayuwar mu take ta tafiya mun ki mu gyara ayyukan mun ki mu saita abubuwan mutum abu yana ta zuwa yana ta wucewa yana ta wucewa amma ya zama mana wa'azi Allah ka ba mu ikon ganewa Allah ka ganar da mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمنتجين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تقذنا يوم القيامة إنك لا تقلب الميعاد اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت ووارك لنا فيما هديت وقنا أصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحج ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا وصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبدا ما أحييتنا وجعله الوارث منا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا هي أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وجعل الجنة هي دارنا يا رب العالمين اللهم بارزنا في بيوتنا وبارزنا في أزواجنا وبارزنا في أمهاتنا وآبائنا وبارزنا في أولادنا وبارزنا في وظائفنا وبارزنا في علمنا وبارزنا في أموالنا وسائر أعمالنا يا يا رب العالمين يا رب يا رب العالمين يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك